A wannan mako dandalin VOA ya sami halartar taron tallafawa masu ƙananan sana'o'i guda dubu ɗaya da gidauniyar Tony Elumolo kan shirya wa matasa a fannin sana'o'i inda ake ba mutum dubu ɗaya a sassan ƙasashen Afirka a duk shekara. A wannan karo ana shekara ta uku inda matasa dubu ɗaya suka ji gaje shirin inda ake ba kowannen su dala dubu biyar kyauta. Ko da yake wannan tallafi na fitowa ne daga aljihun ɗan kasuwan sai wasu kamfanoni na ƙashin kansu da suke kamawa tajirin wajen cimma manufofinsa. Wasu Wasu da suka ci gajiyar shirin a nan gida Najeriya da ma jamhuriyar Nijar sun bayyana irin sana'o'insu da ma abin da za su yi da tallafin dala dubu biyar da suka samu. Da wa nake tare? Um, sunana Maryam Ali mohammed um, CEO Area Foods Nigeria Limited. Me kuke yi? Yogurt. Yogurt? Yes. Um, kamar shekara nawa kuna sanar yogurt? Um, shekara kamar uku haka. Mm. A nan Lagos? A nan Lagos. Ya kai kika samu labarin wannan taron har kika nema wata ce ta yi last year mm-hmm. da ta yi sai take bani labarin ga yadda suka yi yadda abin ya yi helping ɗinta ta yi growing business ɗinta ya taimaka mata uh, ya bunƙasa mata business ɗinta sai na ce bari ma in gwada in gani mm-hmm. da kyau gwada kuma sai aka yi dace sai aka yi dace abin ya bani mamaki ma. ya kike ganin wannan shiri zai taimaka miki ya inganta miki sana'ar gaskiya abubuwan da muka koya a wannan um, Tony Alumelu entrepreneurship program um, babu inda za a iya koya maka duk yadda kake ganin kaman ka gane um, sana'arka duk yadda kake ganin kaman ka san abin da kake yi akwai abin da baka sani ba so kana tare da mutane zaka ga za ka ga nasu um, uh, experience ɗin sannan za ka san yadda za ka ƙara inganta naka kina da mutane a ƙarƙashin ki eh ina da mutane mutum uku kawai to yanzu da wannan tallafi da za ku samu me burin buri na in samu nafdac certification ban da nafdac tukunna saboda ban da nafdac ba na iya sayarwa a manyan shaguna mm. so in na samu nafdac zan fara sayarwa a manyan shaguna zan samu mutane da za su zan kara mutane masu mun aiki saboda eh, volume su za su karu so ina batun matsala ko ba matsala a sana'ar da kike yi akwai matsala rashin wuta a nan Lagos din ma wai rashin wuta so saboda rashin wuta wani lokacin ya lalace maka a hannu wani lokacin um, kana so ka yi aiki ba daman ka yi sannan kuma saboda kudin diesel na janareta abin sai yana ƙara tsada ana sa ana fita fita ana fita amma ba yadda aka so ba da a ce za a samu wuta akai akai za a fitan zai fi haka eh ni ne tamboji ba husaini daga niger to ga kana gan ka nan lagos ya aka ka samu shiga har ka zo eh lagos dai da aka bude kiro daga zuwa masu abun nan ya hecha entrepreneur sai na eh, sai na da candidatur ina aka zabe ni aka ce sai na samu zawa nan wurin kai sana'ar me kake yi eh ina sana'ar dabbobi dabbobi eh yanzu akan dabbobi za a taimaka maka safaran dabbobi kake ko me kake yi em safaran dabbobi kake yi ko me kake yi eh ina ciwo ina sai da kamar masu saye da yawa haka mm. sai ina sai da musu kana fita da shi wajen Nijar ina fita da shi wajen Nijar to wannan tallafi da za a yi baka ya zaka inganta sana'arka eh akwai ma ni kare ne nake yi akwai masu kama mini suna nan suna zawa da shi misali idan an baka wannan kuɗi eh za a yi eh an bani wannan kuɗi eh ina wannan nema in kara sana'ata tunda yadda nake yanzu bai isa ina so in sai kasa in sa <laughs> ya ca cama mai mai mage bayya inganta abu eh inganta wahala to me hasashen ka misali idan an gama wannan taro me burin ka ya kake tunanin abin zai taimake ka a yana taimaka ta eh baya ga kudin yana taimaka ta kwarai zam tunda na gamu da kwastomomi da yawa a nan wurin a haka eh a yan Nigeria suna bukata kwarai ina ji na dabbobi wannan Eh, mun yi zance da su mun aza insha Allah tana su zo su ganin da ake can wurin eh, muna ta da harkoki ta yanzu tallaki dan ka bayan abin nan kayi wa kanka talla mm, a to wanda ya kare kenan me gayya mai aiki attajiri Tony Elumule ya bayyana dalilin wannan shiri nasa inda ya ware shekaru goma don tallafa masu ƙananan sana'o'i. ya ce na lura cewa duk wanda zai samu dama zai cimma burinsa misali steve jobs a yau sai da ya samu dama ne sannan ya cimma burukansa kuma sanin kowa ne a nan nahiyar afirka akwai dubban mutane da suke mutuwa da wasu dabaru nasu da ba su samu damar cimma burukansu ba Hakan ce ta sa muka fito da wannan shiri domin taimakawa masu ƙananan sana'o'i don inganta tare da bunƙasa wasu dabaru nasu da suke da shi domin samar da ci gaba ga wasu al'umma namu. Idan muka kalli fuskokin waɗanda suka ci gajiyar shirin ina cike da farin ciki da samun jin daɗin cewa na taɓa wasu rayuka. the Fatan Tony Elimolu dai ne tabbatar da kasuwancin 'yan Afirka ga mutanen Afirka tare da samar da ayyukan yi ga dubban matasa da suka ci gajiyar shirin inda su ma za su ɗauki wasu matasan don bunƙasa musu rayuwa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.